up Irin a asibitin masu taɓin hankalin nan ne. To wasu sun fara samun sauƙi sai asibitin ya yunƙurin yayi tun da an ga kamar sun ɗan fara samun hankali sai aka ce amma bara a gwada su a ga tabbacin sun yi hankalin ne ko kuwa. Kafin a sallame su daga asibiti kenan. Kafin a sallame su ba sai aka mm. zo cikin ɗakin sai aka zana ƙofa da handil da komai. sai aka ce to lissabi kowa ya biya fita ya tafi gida duka mahaukatan suka tafi bakin kofar karin dufo kowa suna doke-doke suka ta doke-doke suna son samu shige daga kofar shi kuma wani yana gefe a zaune kawai sai kallon su yake wato inda aka zana inda aka zana nan suke kama eh. kenan eh kuma ɗayan yana yake kawai yana ta kallon su da yana ta mamaki sai likitocin sai suka ce to ba mamaki wannan da yake gefen shine ya sami sauki sai wata ta ce bara dai a tambaye shi abin ya sa shi bai je ba ba Allah kan ya sa baka je wurin fita hanyar nan ka tafi gida ba sai ce ai kawai kallon su ke. su me suke mukullin yana hannu Ok to jarmai wani ɗan jarida ne dai. Dara za ta ci gida ba. Ɗan jarida ne yanzu wucewa ta gefen titi sai ya ga an tara an zagaye wani guri alamun dai an yi haɗari. sai ya zo yake ta tambaya me ya faru kowa dai bai kula shi ba yana ta cusa shi cikin jama'an nan sai ya bi mutane suna cewa ai ta mutu wannan kawai ta mutu ya ci gaba ne da cusa kanshi ana turo shi baya sai wani ke masa wai kan ne kake ta turo kanka sai ya ce wacce ta mutu nan ba ba ta sai kawai duka aka masa aka ba shi gari mm. yana zuwa sai ya tara a ciki ya ce aka <laughs> da wayan yan fashi ne suna cikin tafiya mm. a mota mutane da yawa din nan sai yan fashi din nan suka tare su da suka tare sai suka kwata kuɗin suka baki ɗaya da komai da komai shikenan sun je za su tafi sai wani a jirgin sai sai Allah ya isa sai wannan dan fashin sai ya biyo ya ce sai wa yace Allah ya isa sai kuma ya tsuru tsuru sai aka tambayi sai wa yace Allah ya isa sai sai ga ya ce waye ga itin sai ta ga itin gashin baki yana jiya ga baki su kowanne da gashin baki ne da gashin baki ka gaya min ga ta ga itin mai gashin baki kafin a biyo kuma ya tsira na ina da kasar ta ka wannan menene sai ta wallahi sabara ce Bayo, look me, I told you, fly like a lady.